a kowace ranar asabar yau asabar tara ga watan rajab shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a satin da ya wuce mun karatu na daya wannan shine karatu na biyu mun gama muqaddima za mu tashi ainihin littafin wa hunaka wa haka tilka al'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah wa haka tilka al'ada أولا ملاقفة الزوجة عند البناء بها يستحب له إذا رحل على زوجته أن يلاقفها أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئا من الشراب ونهوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إني قيلت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بأس لبن فشرب ثم ناولها النبي ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فهبطت رأسها واستهيت قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأخذته فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم آئي تربك قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم ناولنيه قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم فسكت أديره وأتبئه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي ناوليهن فقلنا لا نشتهيه فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا mana ya ce wa hunaka tilkal adab yanzu ga ladubban nan da gaya maka wanda ya wajaba ko ya kamata mai aure ya sani lokacin da ya yi aure Yace na farko mulaqafatul zawjati inda bina'i biha tausasa samun mace ran da aka kawo ta da farko in mutum zai shiga wajen inda matar ana son ya kasance an yi al'amura lokacin gaba ɗaya da komai da komai cikin taushi da tausasawa ba za ka ce mun kawo mota ɗauka amarya tun takwas da rabi ba sai goma aka ba mu amarya da goma kaka dinga yi mata faɗa ba a haka ne sai ka yi haƙurin wannan awa ɗaya da rabi yana cikin suna kamar da za mu ji za a yi ana a yi abubuwa wannan lokacin da taushi a tausasa mana ya ce wa sahabu lahu idan da kala ala zaujati, an yi faha. an so idan mutum ya shiga inda mata ta yarda ka kawo ta yayi mata lamura da taushi mu'amala da taushi ko ni za a yi a da taushi da fahimta da sassautawa ka an yi kaddima ilaiha shay'an min ash-sharabi kamar ya ba ta wani abu na sha ta sha don abinda ake shiga da shi a ba mata na sharan farko a cikin gashe suna ne zamu karanta cikin hadisi wa nahwihi ko wani abu da ya kama da abin sha kamar kaza kenan ko li hadisi asma ya yazid bin sakan saboda me ba wai ana faɗi bane kawai ba abin dariya bane ba abu a'a saboda hadisi dama shi fa’idan ta fashar su dinin albani zo abin da zai ma sai ce saboda manzo Allah haka yayi saboda hadisin wani saboda haka saboda hadisin asma ya yazid bin sakan wannan asma ya yazid bin sakan wata dattijuwa ce cikin dattijan matan sahabbai Habibul Bagdadi da Ibn Hajar dukkanin suna ce mata haɗibatun Nisa watan ita ce mai hudu ba cikin mata watan Allah ya ba ta iya magana cikin mata ita ce matan nan da lokacin da hadisin cikin Bukhari da Muslim lokacin da Annabi sallallahu ya zo ran Idi yawa maza hudu ba yace inda mata yawa mata hudu ba yace inni ra'aytu kunna aktsara ahlin na. na gane ku ku ne mafi yawan yan wuta sai ta tashi ce lima ya rasulullah saboda ni manzon Allah sallallahu ta yace mata li'anna kunna takfuna al-ashira zuwa karshe wata ita ta iya magana ita ce da karfin hali cikin maza na yin magana kuma ta kamata ta yaki tare da take cikin mata na yin magana kuma ta kamata ta yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ah, ita ya kuwa taubashiyan mu'adh bin jabal ne sahabin nan da aka sani wanda ya fi kowa cikin cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke take rawaito mana wannan hadisin tace qalat tace inni qayyantu aisha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ni ni kawa ta Aisha ni mana na Aisha kawa da za a kawo ta gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka make up da ake wa amarya yana da asali a ce ko ba a kai amarya babu kawa babu lalle babu kaza babu kaza shina na Aisha da za a kawo ta gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce an yi mata kawa wai yi mata kawa Asma binti Yazid bin Sakan tace inni qayyantu Aisha ta li Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ni niwa na na Aisha kawa lokacin da za a zo da ita inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma ji'tuhu sannan nizo inda shi ke bayan an kawo ta fada autu huli jalwatiha nice ya zo ya gane ta wata sai an kawo amarya sannan an goka shigowa kakkai sauri ka shigo kana jira ya kawo amarya zaka sai aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga baya faja'a fajalasa ila janbiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna kusa da ita zaka in ta zauna cuti ta kai ma nan zaka zauna ba ko ma gehe ka zauna annabi sallallahu alaihi da ya zo sai ya zauna kusa ga nana Aisha radiyallahu anha fa utiya bi usli labanin sai aka zo da wani akushi na nono fashariba sai annabi ya sha thumma nawalaha annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ɗauka ya bata ita ma ta sha kun ga duwayen abubuwa sunna ne a sheko daidai ne hadisi ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi, kuma shine abin koyi fa da ra'saha sai ta sunkuye kanta wasta ayatta jikunya amarya kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sha sai ba na Aisha sai ta sunkuye kanta ta jikunya qalat asma'u sai asma'u ta ce mata ita wannan dattijuwar fanta hartuwa ta ni mata tsawa wa qultu laha ce mata kudi min yadin nabi sallallahu alaihi wa sallam an shi daga hannu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi na ba baki kina sun koyi kai an sa mana qalat fa akhadhat sai na na tsawo tace sai na na Aisha ta karbi wannan afushin na nono daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sharibat shay'an sai ta sha dan kadan sun makala laha annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata a fi tarbaki bayan kawayenki mata da suka zo zaka ba laifi wani a zo da kawaye wajen kawo amarya an gone ba zai shigo da abokai ne ba a haɗa maza da mata amma ita amarya an kawo ta da wasu mata a ƙashe da su aka kawo na Aisha radiyallahu anha ga asma'u ga wayannan matan da annabi sallallahu alaihi ya ce a ba su nono su ma su sha suna zaune wuri ah, qalat asma'u sai na asma'u tace fa qultu ya rasulullah sai nake ya manzon Allah bal khudhu fashrib minhu thumma nawinnihi min yadika annabi kai ka karba ka sha sannan kai ka bani ni in sha wani yana nuna mana matsaloli da yawa na farko matsalar tauhidi cewa kufan kowa ba a tsammani a samu albarka daga shi sai kufan annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ita shi wannan na asma'u ta fahimta kun ga Aisha radiyallahu anha ai babba ce ko sahabiya ce ya ce mai girma ce wadda Allah ya saukar da ayoyi cikin Qur'ani ne suna yabonta suna tsarkake ta wadda Allah ya tabbatar da mai tsarki ce Allah yake at-tayyibuna lit-tayyibati wa tayyibatu lit-tayyibuna lit-tayyibina kuma Allah ya faɗa game da wa game da na Aisha amma duk da haka nan ita na da asma'u ta fahimci in dai albarka ake so to a mai sama annabi ya sha sannan a bani in sha don haka annabi sallallahu shi kadai abin da ya sha albarka ne in annabi ya sha ruwa ka sha sauran albarka ne in annabi ya yi kakin majina ya ci suwa ka ɗiba ka shafa ma jikinka albarka ne ya annabi ya tubda miyau kaci ba ka shafa mu jikinka albarka ne in yayi alwala sahabbai ko kuwa suka yi mu da biya domin samu ruwan su shafa in annabi ya yi fitsari ya aje ka doka ka sha baka koma rashin lafiya wannan amma wannan duk sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yau da zaka samu wani abu a ce gashin annabi ne ko wani abu na jikin annabi ne kana iya dinga sa shi kana yawo da shi don neman albarka ibn kasai ya kawo tafsirin bidaya wa nihaya imamu ahmad bin hanbal lokacin da aka ta bashi aka ta mai duka domin ya ce an qur'ani halitta Allah ne ba magana Allah ba ya yace ni abinda nake jin tsoro in nisu mani falko sai in tuno da ina da gashin Annabi sallallahu cikin zane na ina Allah Allah bai zube ba sai Imam Ahmad Imam Ahlus sun wal wanda yana da gashin Annabi cikin jiki na wanda yake tafiya da shi domin yana neman albarka amma in ba Annabi ba, babu wanda ake wa haka domin ne domin sahabbai ba su Abubakar haka ba ba taɓa wata sayidina abubakar ya yi kakin majina an yi kokuwa ba ko ya sha abu an yi kokuwa bal ma wata ran annabi sallallahu yana zamne ya sha nono sayidina abubakar yana gefe ne na hagu akwai wani yaro gefe ne na dama sai ya ce ma wannan yaron in ka ba da izini sai in fara ba abubakar sai ya ce a'a ba ni fifita kowa daga kusanka ya rasulullah ka fara ba ni aka shi ya sha sai da layi ya kawo sai abubakar wannan shine dalili na bin layi a musulunci cewa ana bin layi sannan wannan ya nuna cewa su sabai sun fahimta albarkar ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam take bai yadda cewa a fara ba abubakar ba sai shi ya samu ya albarkar sai da abubakar haka annabi sallallahu alaihi a madina ya haifi yaro sai a kawo mai shi sai ya tauna da bino sai tofa mai ga niyon annabi sallallahu alaihi ga da bino sun shiga ya kasance albarka ta farko da yaro ya fara samu niyon annabi sallallahu alaihi wasallam amma bayan annabi ya wuce ba a samu ana kai mu wani babban sahabi ba ko sai da abubakar a kai mai yare ya tauna ya sa musu in ka kai ma wani malami ya tauna ya samu yin hafata ta ji kai asibiti saboda zai yana da wani ciwo da yaro yana towa ya tsoka amma shi annabi sallallahu alaihi shi an tabbata komai nashi mai tsarki ne kaga wannan ya nuna mana cewa kufan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ka tabarruki da shi bata yadda ita asma'u cewa ta karba daga nana Aisha ba sai ta ce me sai ta ce annabi ya sha ya bata ah, fashariba minhu fa aka rubuta annabi ya doka fashariba minhu sai ya sha thumma nawala minhu sannan ya bamu matsala ta biyu shine wannan annabi ya kewa haka ya kawo ki da mijinki ya sha ya baki idan wata ta ce a bashi ya sha to so ne take kake yadda kake taba yadda wannan kin san da bayan ki baro kinin annabi da yake zaka da ta ce a bashi ya sha ya sha ya baki to an samu matsala ka kake yadda kawai wannan sai duka ki wanke ya baki ne haka ba daidai bane annabi sai ya doka ya sha sannan ya bata qalat tace fajalastu ita ana asawa tace sai na zamna thumma waba'tuhu ala rukubatayya sai ni sanya wannan akushin akan na akan guwayina sun matsatiktu ujiruhu sannan ni dinga jujjuya shi wa utbi'uhu bi shafatayya ina bi ne da bakina li usiba minhu sharban nabi sallallahu alaihi wasallam don in samu inda annabi ya azaba shi ne domin ana neman tabarruki da shi sallallahu alaihi wasallam thumma qala li niswatin indi sannan sai annabi sallallahu ya ce ma matan da aka tare da ni matan da aka kawo amarya da su na wulihin na kuma ba su su sha faƙulna sai suka ce lanar na shahihi ba mu jin yunwa ba mu sha faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce la na ju'an wa kadhiban kan ku haɗa ƙarya da yunwa yunwa kuka ji ba ku ci komai ba kuma a baku abinci ku ce ba ku so kan ku haɗa ƙarya da yunwa wani ya zan karin magana in mutum ya zo inda kake ka ba shi abinci ya ce ya ƙoshi sai ka ce la ta jima'a ju'an wa kaziban kan ka haɗa ƙarya da yunwa ba ka koshi ba kana so don ka karɓa ka sha Kun ga wannan hadisi ya bamu dubba daban-daban na kawo amarya cewa ana yin abin da taushi ne da sauki ji annabi saukin kai ne wannan matar ta ce annabi ka karɓa ka sha ka bani ya karɓa ya sha ya ba ta sallallahu alaihi wa sallam domin yana da sauƙin ka yana da sauƙin lamari sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ladabi na farko abu na biyu wada wal yadi ala ra'si zawjati wa du'a laha wa yanbaghi an yada'a yadahu ala muqaddamati ala muqaddamati ra'siha inda al-bina'i biha aw qabla dhalik wa an yusalli Allah tabaaraka wa ta'ala ويدعو بالبركة ويقول ma جاء fi قوله sallallahu alaihi wa sallam. إذا تزوج أحدكم إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيدا فليأخذ بذروة سنامه وليقول مثل ذلك malam ya ce abu na biyu ladabi na biyu wada uliyadi ala ra'asin zaujaki du'a ulaha ana so mutum ya aza hannu a kan matar a kan daidai goshi za mu karanta a kan kanta ya yi mata addu'a mala ya ce wayan bagi an yaba a an yada a yadahu ala muqaddimati ya kamata ya aza hannu ne akan goshinta akan mukaddima akan gaban kanta inda bina'i biha wato kafin su yi kwanciyar aure kafin su yi kwanciya aure au qabla zalika ko kafin haka nan lokacin kwanciya aure ko kafin haka wa an yusammi Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci Allah ce, bismillah wa yad'u bil barakati yayi addu'a albarka Allah ya sa aure ya kasance a cikin albarka wa yaqulu ma jaa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta abinda ya zo cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai karanta wannan addu'a ga ta tafi Annabi yace idza tazawwaja ahadukum imra'a idan ɗayan ku ya auri mata ya auri wata mata a wishtara ko ya sai bawa falle a kusbi nasu ya ya riƙi goshin bawan ko kuma goshin ita matar da ya aura wal laha azza wa jalla ya ambaci allah azza wa jalla wal yada'u baraka ya yi addu'a albarka wace addu'a zai yi waliyakul ya ce allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ha alaihi ya Allah ina roƙonka alherinta da duk alheri abin da ka ɗabi'antar da ita a kai ko wani mutum yana da alherin da aka ɗabi'antar da shi wani za su ga yana da yawan sallah wani yawan azumi wani wata yawan haƙuri wata biyayya ga miji wata kyauta wata kowane irin abu da Allah ka ta alherin ta ne wanda ka ɗabi'antar da shi gare ka Allah ina roƙonka ka bani shi wa udu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ina neman ka tsari daga ta da sharrin abin da ka an tabbata shi gare ta yanzu kila tana da saurin fushi kila tana da gulma kila tana da kaza kila tana da kaza duk wani abu da gare ta wanda ke sharri ne ya Allah ka nisantar da ni da gare shi ku diba ƙasa can su din Albani yace qultu kun kun ganin ƙasa yace wasu hadisi dalilun ala anna Allah khaliqu khairi wa sharri yace cikin hadisin akwai ya nuna cewa Allah shi ya halicci alkhairi da sharri khilafan liman yaqulu min al-mu'tazilati wa ghayrihim sabanin abinda wasu mu'tazilawa da wasu suke cewa bi anna sharra laysa min khalqihi tabaraka wa ta'ala cewa sharri baya cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala wa laysa fi kaunillahi khaliqan lish-sharri ma yunafi kamalihi ta'ala yace don Allah ya halitta sharri baya nuna Allah ba kammalalle ne ba wa bal huwa kamalihi tabaraka wa ta'ala bal huwa ni kamalihi tabaraka wa ta'ala yana nuna ta cikin cikakkan kammala Allah ne zai shi da sharri da alkhairi <coughs> yace wa tafsiru dalika fil mutawwilat a inda zaka samu haka ko mutawwalat cikin dogon littafai da aka rubuta zaka samu dogon bayani wa min amsaliha cikin mafi kyawun littafin da zaka samu ayin wannan bayanin cewa Allah ya halarci sharri da alkhairi akwai littafin shifa'ul alil fil qada'i wal qadari wat ta'lil na ibn qayyim yace fal yuraji'uhu man sha'a wannan matsala tana da muhimmanci ahlus sunna akida sune cewa Allah ya halicci alkhairi da sharri don shi yana daga cikin akida ahlus sunna cikin rukunin imani wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan imani da cewa Allah ya halitta kenan amma wajen faɗi ba a jingina sharri ga Allah ba a cewa misali mutane da yawa sai ga an yi gobara sai ce Allah ya kawo gobara gobarar da Allah ya kawo ba a haka nan sai dai a ce gobarar da ta taho cikin zuciya kayi imani da Allah ya kawo amma wajen faɗi. ba ka faɗi ba a jingina ma Allah domin ne domin annabi sallallahu alaihi yana cewa wa sharru laysa ilayka ya Allah ba a jingina maka sharri don shi annabi Ibrahim ne yake cewa alladhi yuqimuni wa yusqin ko alladhi huwa yuqimuni wa yusqin wa idha maritu fa huwa yashfi yace Allah shine wannan da yake ciyar da ni yake shayar da ni in ni ni rashin lafiya shi ke warkar da ni kun fahimci ladabin magana ko Allah shi yake ciyar da shi Allah shi yake shayar da shi in shi yake rashin lafiya Allah shi yake warkar da shi haka muni yake magana don shi ko aljannu da suka musulunta su ma irin wannan ladabin suka yi suka ce wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce da in za mu hau sama sai mu hau sama mu ji labari amma tun da aka aiko annabi in za mu hau sai a dinga jeho mu da yula wa anna la nadari mu san wannan abin ba aiko annabi asharrun urida biman fil ardi sharri ne an kai nufin wanda aka da su ara da bihin rabbuhum rasada ko kuma shari'a ce ubangijin su yayin su da shi da suka zo shari'a sai suka ce ubangijin su da suka zo wajen shari sai suka ce ko shari ne aka yi nufin su ko shari ne aka yi nufin su da shi zaka mutum baya cewa rashin lafiyar nan da Allah ya tsoro ne kuskure ne nan magana mutum ya faɗi haka mutum baya cewa gobaran nan da Allah ya kawo a'a sai ya ce rashin lafiyar nan ta same ni Allah ya warkar da ni gobara kawai ta kama gobara ta ta kama sai Allah ya sa aka kashe gobara Haka shine ladabin magana wannan shine magana masu ilimi domin zaka faɗi wannan cewa Allah ya kawo baka rashin lafiya sai ka faɗi Allah ya sa aka haife ka ya sa aka haife ka musulmi ya sa kai koyo ya gani sai ka faɗi bin ni'imomin zaka iya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha to baka yi adalci ba sai ka buɗe baki ko ka faɗi shari kamar ta in zaka faɗi sharin da ya ma ka faɗi bin ni'imomin da ka san yayi ma wanda yake wannan ba za ka iya ba wannan kenan sai can malam yace wahal yushra wa hada du'a fi shira'i mithl sayyara fi shira'i mithl sayyara in mutum ya sai mota ana cewa ya irin wannan addu'a wa jawabi yake an sata na'am ana cewa bima yuja min khairiha yana abin da ake tsammani da alherin mota mutum ya sai mota take wahal da shi su dade yana game da ita lafiya lau yana zuwa wajen alkhairi wa yuksha min sharriha kuma ana ana jin tsoron sharrinta mutum na iya sai mota ta yi haƙari da shi ya mutu ko ta dinga ci mai kuɗi ko ta dinga lalacewa kun ga wannan duk sharin ta ne haka ɗayan sai mota ita ma wannan ana karanta mata haka wanda ya sai mashin da abin hawa dukkan shi ana karanta bai sai mashin ba ko inda najeriya yake da ya sai mashin ko don shi ya fi yawa kusan bin ba da yin wallah an tambayi hukuncin hawan mashin yake yana cikin hawa mai yana kada muru'a mutane <laughs> wannan fatawar babban malami ne na ahlus suna amma a can a kare gare su <laughs> nan saboda kan ba a babban mashin ya hauki anan ka'ida ta ga shi ka ba shi yi ba a hau inda za ka wani mashin sai dai cikin unguwanni a bisa titi ba za ka ce wani na cikin abin da ke kada muruwan mutane <laughs> za ka shi ma ba zai kawo mashin ba ai saboda ya san yana cikin kada muruwa yake a cikin su za ka duk abin da mutum sai muna sai mutum ko ke ka samu kawo abin ka ba ta tare da ruwa duk abin da mutum sai abin hawa ko ya sai mota ko ya auri mata ko ya sai mashin ko ya sai wani abu yana iya aza hannu ne yayi wannan addu'a ga mota sai mutum yana da rikawa ta ko ya rika tsarin ta yace Allahumma nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi. ta ne zuwa zai saurare shi kuma wanda ya karanta ran ba shi to littafi insha Allah mala yake wa idan shara ba'iran idan ya sai abin hawa rakumi falli a ku bizir wacce tinanihi ya riko da tozo zuwa a tsololuwar tozo ne inda tozo ake rikawa in rakumi ne wal ya kul mitla sai ya faɗi irin wannan don haka sun ana yi ga rakumi ana yi ga adan hawa kamar da shekara su ga ya ba da fatawa cewa mota ma ta shiga ciki haka wannan addu'a ita ake karanta ma mata in ta zo da hannu gare ta a yi mata wannan addu'a a nemi alherinta a nemi tsarin Allah daga ta bayan an yi bismillah Sai abu na gaba salatu zawjain ma'a wa yastahabbu lahumu an sai rak'atayn ma'a li'annahu manqulun 'ala salaf a أثران Al'awal an abi سعيد Mawla abi أسيد qala تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال وأقيمت الصلاة قال فذهبت فذهب أبو ذر وأقيمت الصلاة قال فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك قال أو كذلك قالوا نعم قال فتقدمت بهم بهم وأنا وأنا وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا idza dakhala alayka ahlaka ahluka fasalli rak'atayn thumma salli Allah min khayr ma dakhala alayka wa ta'awwad bihi min sharri thumma sha'anaka wa sha'ana ahlika asali kuma kanta mala ma'an sallan ma'aurata tare da alama wannan sallah aka fara yi kafin a aza hannu ka aurata tare ko don aka kafe da zamu ji su ma sahabbai haka suka bada fatawa ya kamata ya an kawo ka a fara yin sallah tare ka'a biyu sallah nan da za a yi ita ba ta da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata ba samu wani abu annabi sun sace an kawo ba mata ka tashi kuyi sallah ba amma an samu daga magabata an samu daga sahabbai har guda uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sun bada fatawa a haka sai ya kawo maka shi sai ce wa yustahabbu lahumu an yusalli ya raka'atayn ma'an mustahabbi ne ya kamata su yi sallah raka'a biyu tare li'annahu manqulun an salaf domin an ruwato shi daga magabata wa fihi asarani akwai asar guda biyu wato an ce asar ana nufin maganar sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su ana itlaqin asar ana nufin hadisi kuma ana itlaqin ana nufin maganar magabata al-awwal asar na farko an abi sa'id maula abi usaid qala an so daga abin sa'id sajiki ne wani yantaccen bawa ne na usaid bin hudayr wani yantaccen bawa ne ke da labari yake tazawwashtu wa ana mamlukun nayi aure alhali lokacin ina bawa fa da autu nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai ni gayyato wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fihim ibnu mas'ud cikin su akwai abdullah ibn mas'ud wa abu zarrin akwai abu zarrin gifari wa hudayfa akwai hudayfa ibn al-yaman kun ga wannan duk manyan sahabbai ne ko abdullah ibn mas'ud qur'ani ko annabi ya ce man arada an yaqra alqur'ana kama nazal falyaqrahu ala qira'ati ibn ummi ab ko shi annabi sun sai ce duk wanda yake son ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta yadda ibn mas'ud ke karantawa abu zarin kuma mun san shi ko ni ya shahara da shi ya kuma ta tabbai ku da tafai ba kunu, ni abu zarin ya shahara da shi wanda ya sani ya ga hannun tambaye shi kana littafi eh wanda bai littafi ne su shi wanda bai da littafi a ah, bismillah ni abu zarin ya shahara da shi ta tsaye zuhuri da gudun duniya ko kana ba mu labarin zuhuri ne daya na to zo ka amsa kana littafi ke mun baka littafi ka fiye na wanda muka ba ka tabbata ba ka? kinan ba da ya yi ta ta gaya mana kisa ta zuhuri guda da kisa ne ai Thank you. Ah, kakka laka mai mazaba ce ba a zarta ta yi kuskure zamna don shi ba mu baka ba babu mazaba ce babu zarta ɗaya saboda mu ci gaba da tafiya mazaba ta shi ne duk abin da ka samu yau aka sarraka da shi in ka ce babu zarta ka ce ka gane ko kamar rowa ne shi kuma kyauta ta ce ta yawa babu abin da ake ajiwa a yi zarta isin babu aka ta ka ce to in an bi mazhaba kai za a iya kai a ce babu zakka amma shi ba cewa babu zakka ba shi abin da ra'ayi ne duk abin da ka samu yau ka ci wanda ka isa ka sawa kai raka da shi kawai ba a ajewa zuwa gobe sai kasance ya fi sham yana ta fatawa da wannan sai dina auya yana sham lokacin sai ya aiko masa sai dina usman bin affan shi a khalifan musulmi cewa gafa gafa a abu zarin nan ya zo yana ma da fatawa da abin da ya saba ma abin da muka sani yana ce mutane ba a ajewa duk abin da ka samu ka canye ka aje sai aka kira shi ya dawo madina aka zauna da shi ya fahimta ya kasance da shi da su ba samu fahimtar juna ba aka kai shi wani gida a madina gidan yana na akwai wanda ake shawa daidan ne gidan har yanzu aka aje shi domin ba ta yi hito da wannan ra'ayi ya dinga fatawa fatawa ta tabi mutane domin fatawa ta yi haka za ka kai ga cewa ba a zakka za ka kai ga cewa da yanki duk abin da ka samu yau ka rabe ba mu zakka kenan zakka ai sai ka ta yi shekara daya ta ta kai lissafi ta yi shekara daya za ka kai shi wannan gida aka aje sai suka ce bai su gwada shi ta ka ɗauki kuɗi da yawa ya ka kai da ya ka ce ga amirul mu'minin ya ce a kawo ma sai ya dauki na dauke waya da maza ba ta take ce ya rabe saura ya dauki abin da yake ci sai gobe sai ya aiko mai ɗan sako aka ce kuɗin da aka aiko maka jiya an yi kuskure ashe ba kai aka ce a kawo ma ba sun suka fi fahimtar da shi cewa fa wannan mazhaba ta ka akwai abubuwa da yawa da ke aukuwa aka ce ai kuskure ne ai a ce ai kuskure za ka kawo dukiyar jama'a kai mu masu abu abu Ya ce a in ya samu zai biya bai canza ra'ayi ne ba ne ya tsaya kan kawai in ya samu zai biya akwai masu cewa shi ne asalin da gurguzu a manin kuskure ne malamai sun kuskurantar da wannan aƙidar ta socialism cewa shi ne cikin sabbin manzo Allah asalin wannan ba shi ba ne shi zuhudu ne da gudun duniya ibn kasir cikin ko tafsiri ko bidaya wani haya ya kawo wani hadisi ya ce akwai wani hadisi cikin sahih bukhari da abu darin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam abu darin duke uhudu ya ce mai ya aba darin in irin wannan aka bani shi kyauta na zinari ina da irin wannan duke uhudu na zinari to ba zan so a yi kwana uku ina da wani abu ciki ne ba a je sai bin ka sai ya ce kila daga irin wannan magana ne sai irin wannan magana ta har zuƙa shi ai ya kasance ya samu wancan fahimta kun ga abin da annabi ke nuna mai ina da duke uhudu na zinari kafin kwana uku duk zan ba da shi kyauta ya abadar ya fi sabilillahi sai ji daɗi daga irin wannan sai ya fahimci annabi dai sun yake araba sai samu wancan fahimta ah, radiyallahu anhu wa hudayfa ga yamin hudayfa sai ba ka lissafi tunda hudayfa ka san wani abu da hudayfa eh to sai ka ba mu misali hmm, hmm. sahibu sirri misa ake ce misali sai mana misali. ce mai sahibu sirri ka isla ɗin zan mu baka littafin don yi ta kokari ba kiran shi annabi ya gaya ne ba suka dinga kiran suka ce mu ba haka aka yi ba illa dai an san shi ne sahibu su shi annabi ke gaya ma wata ya ce bayan rasuwar annabi ne suka dinga tambaya kai umar ya ce mai ina cikin munafukai tsakaninka da Allah ka gaya mini ina ciki ya ce zan gaya maka kai amma ba zan gaya ma kowa bayan ka ba kai baka ciki to shi annabi sun san ke gaya ma sai ba wai ya tashi ya gaya mai munafukai ba ne. sai suka jiya ko suka ce kai ka gaya muna amma dai shi yake gaya ba ya san kai ya san faɗan da za a yi in ka jiba bukari da musulun kitabul fitan mafi yawa duk hadisai ne ne cewa za a kashe wani za a yi kaza za a yi kaza shugabanni za su zo wanda za su yi kaza shugabanni shi aka ce ma sahibu sirri wata ma'abuci sirri da annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace uqimatu salat shi wannan bawan ke ba mu labari yace uqimatu salat ni ga yace sahabbai su ga ko inda manya guda uku duk suna manya ne ya ambace su yace wa qimatis sala ta ka kai da sallah wata aka yi iqama za a sallah qala fa dhahaba abu dharr li yataqaddam sai abu dharr yaje zai shiga gaba ya bada sallah fa qalu sai sauran sahabban suka ce ilaika kai dai zaka bada sallah kai wannan wanda muka zo inda kai kai mai gida ah, qala sai ce awa ka? haka za a yi kuwa ni zan bada sallah ni bawa da ni ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu na'am suka ce eh kaza ka bada sallah qala fa taqaddamtu bihim sai ni shiga gaban su wa ana abdun mamlukun lokacin ina bawa mallakacce wanda mallaka ta aka yi ba ɗaya nake ba wa allamuni bayan an gama a sallah sai suka koya mini abin da zan yi in shiga inda matata fa qalu sai suka ce idza dakhala alayka ahluka idan iyalinka suka shigo inda kake fa salli raka'atayn kai sallah raka'a biyu thumma sallillaha min khayri ma dakhala alayka sannan ka roki Allah alherin da ya zo inda kake wa ta'awwaz bihi min sharrihi ka neme shi tsari daga shari kun ka fasa bannan sun fahimci cewa sai bayan sallah za a wannan addu'a ko wanda annabi ya koya ɗazu sun ma sha'anaka wa sha'ana ahalika sannan da kai da iyalanka sai ku yi abin da za ku yi amma sai kun fara sallah kun fara kun fara sallah kun fara kun fara wannan addu'a ya ake yin sallah jerawa na su koya za a yi ga yanan tafi asani ai shaqiq qala ja'a rajulun yuqalu lahu abu harith فقال إني تزوجت جارية شابة ذكرى وإني أخاف أن تتركني فقال عبد الله يعني ابن مسعود إن الإلف من الله والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين زالت في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيها اللهم اجمع بيننا ما جمعت من خير بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير طيب الثاني أصل نجد يزرق تابعي شوى أنا سأي أنا سلا أن شكيت قال أن وشرق شكيت بن سلمة يتي جاء رجل يقال له أبو حريف ولمتن يازور أجسم أبو حريف فقال سيتي إني تزوجت جارية شابة بكرة na auri wata mata wata yarinya mai ƙananan shekaru kuma budurwa waɗanni a kamu an tafuka ne ina jin tsoron ta kyamace ne ina tsoron bayan an yi aure sai don da samun tashin hankali da fitina faƙala abdullahi ya alif na mas'ulin sai abdullahi bin mas'ul ya ce mai yazo yana tambaya abdullahi bin mas'ul fatawa na auri yarinya mai ƙananan shekaru ina gudun kuma bayan mun shiga kuma a da samun tashin hankali sai abdullahi bin mas'ul ce mai innal irfa min haɗuwar kai da zaman lafiya da ake gida daga Allah ne in ga an yi aure wani aure yi ba a koma jin komai tsakanin su a zamu zaman lafiya a samu ƴaƴan kwarai a samu kwanciyar hankali sai ce wannan daga Allah ne wal firka min ash-shaytan iyayya da ake samu ga tashin hankali da hayaniya daga shaytan ne yuridu an yukariha ilaykum ma halallahu lakum yana son ya kamatin muku abinda Allah ya halatta muku Allah ya halatta muku matan ku sai kasance da kai da ita kuna fada sai ka fita ta waje kake samun dadi ko ita ta yi magana da nawa kake samun dadi ke da gangan yake yi domin ka kyamaci abin da an halar gare ka ka je zuwa neman abin da bai halarta ba fa idza atatta fa amurha an tusalliya wara aka raka a kai in ta zo ka umurce ta ta yi sallah bayan ka raka aje. biyu don haka take ya kamata ta tsaya baya shi kuma yana gaba ko don haka ake sallah tsakanin mace da namiji mata da miji ne ko ba mata da miji bane ko ɗa da mahaifiya ne ko wa da ƙanƙanwa ne in za a sallah mace kasance tana baya ya kasance mace baya take tsayawa in mutum biyu ne suna tsaye gaba mace suna baya kamar da hadisi ya inganta cikin sahih bukhari na hadisin anas zada fi riwayatin ukhra a ibn mas'ud ya tsara a cikin wata riwaya ta abdullah bin mas'ud yace wa qul an ibn mas'ud daga abdullah bin mas'ud a wata riwaya yace wa qul kace allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya ya allah kai min albarka ga iyalaina kai musu albarka gare ni allahumma jma' bayyana ma jama'ta bi ya Allah ka hada tsakanin mu duk lokacin da muka haɗu da alkhairi wa farik bayyana idza fararta ila khair idan kuma ka raba tsakanin mu ka raba da alkhairi wannan haduwar da rabuwar tana dauka haduwa karama da rabuwa karama da kuma haduwa babba da rabuwa babba abinda an haduwa karama shine duk lokacin da muka haɗu na dawo da kasuwa na dawo da shago sai kasance mu haɗu da alkhairi wato muna son juna muna jin cewa daidai ne in za mu rabuwa ma mu rabu da alkhairi ne kasance mun rabu muna kewar juna kuma yana ɗaukar babban haɗuwa cewa haɗuwar da za mu fara yi ta aure da kuma rabuwar da za mu yi in ka Allah ka kaddara ɗayan mu ya rasu ko ɗayan mu ka ɗauke rai ne ya kasance cewa an rabu da alkhairi an yabu an rabu ana yabon ana juna ba a yabo ana sukar juna ba don haka wannan yanzu muna da addu'a nawa da za a cewa kafin sati mai zuwa addu'a biyu ko Allahumma saluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi dan kuma wannan Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya Allahumma ijma' bainana bi ma jama'ata Allahumma ijma' bainana ma jama'ata bi khairin wa fariq bainana ma farakta ila khairin ko sai amma ma yaqulu hina jami'aha wa yanbaghi an yaqula hina yati ahla bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana قال صلى الله عليه وسلم فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا طيب abu na uku na hudu malaka ma ya kulu hina jami'uha addu'a da ake karantawa idan za a yi jima'i abinda shi namiji da cewa idan zai mata jima'i da matar an ya kula ya kamata ya ce lokacin da zoma iyalai ne ya ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ya ce bismillahi Allah ka nesantar muna shaiɗan. kuma ka nesantar da shaiɗan daga abin da ka azurta mu da shi na iyalai fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza qada Allahu bainahuma waladan waladan idan Allah ya nufaci wannan saduwar za a samu da lam yabuhu shaytanu abadan Shaiɗan ba zai fitar da shi ba har abada kaga kyawun musulunci kenan ya koya ma azkar wanda ake ko ina in za ka kaza ka yi kaza in ka yi kuma Allah zai kiyaye shaidan ɗan da za a haihuwa wa ba zai ba zai kusance shi ba fitar muna kasu umdatul hakam ga Sheikh Muhammad al-Muqtari Shaqiri a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani da haka kawo mata sai manci wannan addu'a ya karanta alhamdulillah lazi sakhara lana hada wa ma kunna <laughs> wai da lahu ila rabbi da rabbi qalibun addu'a da ake ake za a hawa a da hawa <laughs> ba ba ake karantawa ba wannan ake karantawa بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما الله كان da mu shedan kan da shedan wa yajuzu lahu an yati an min ayi jihatin sha'a min khalfiha aw نساؤكم حرث لكم فأتوا هاتكم عما شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة ففي ذلك أحاديث أخستي باثنين منها وفي ذلك أحاديث نعم وفي ذلك أحاديث أكتفي باثنين منها الأول عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في في قبلها في قبلها كان الولد أهون فنزلت نساؤكم هرس لكم فأتوا هرسكم عما شئتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في القرض كيف يأتيها يا كيف يأتيها يا زي زوما ماتاتي يا أكي كنت أوي ما لا يجوز لها أن يأتيها في قبولها من من أي جهة شاء yana halatta ya sadu da ita ta gaba duk yadda ya so inda ta gaba ne wa min khalfiha haka ta baya min amamiha amma sai kasance cikin farji ne ba cikin dubura bane ta gaban dai saboda me li qaulillahi tabaraka wa ta'ala saboda fadin da Allah yayi yace nisa'ukum harkun lakum fa'tu arsakum annashitum matan ku gonakin ku ne ku zo ma matan ku da kuka ga dama ai kaifa shaitum ai duk da kuka ga dama muqbilatan wa mudbira ta gabare ko ta baya ne wa fi zalika ahadith amma ta baya ina ake nufi ba inda ake kashi ba wa fi a hadisu akwai hadisai da suka tabbatar da haka Akta fi bisnaini minha zan tsaya hadisai biyu kawai zan wadatu da gare su gare su in kawo biyu kawai al'awwal hadisi na farko an jabir ne allahu anhu qala an karbo daga jabir Allah ya yarda da shi yana cewa kanatil yahudu taqulu yahudawa sun kasance suna cewa saboda ai annabi sallallahu daga madina daga makka da ya zo madina wa azami madina yahudawa ko yahudawa da mushrikai an madina ko kuma yahudawa su ne masu ilimi yahudawa su ne masu ilimi mushrikai ba su da ilimi sai kasance ana fada yahudawa ne kawai yahudawa madina abinda kawai yahudawa madina cikin littafin sun karanta cewa annabin ƙarshen za a sai madina haka dai aka ce ba faɗi balarabe ba ne ba yahude ba ne wata ƙabila ne ba faɗi ba kawai sai suka kwashi kayan su shekara wajen ɗari hudu kafin a aiko annabi ko shidda suka zo madina suka zauna suna fata su haife shi ciki in za shi a sakkwato za a haihuwan mutum ba a faɗi ko wani kabila za ta haihuwa ce ba zai yi ɗan sakkwato zai yi hausawa zai yi nufawa zai yi yarbawa zai yi ibos kowa zai yi ya kasance shi ne zaka tun da ba a faɗi suwa bane su suka je suka zauna idan faɗa ya haɗa su da mutanen madina sai su ce mutanen larabawa waɗanda ke mushirkai sai su ce wani annabi na nan tahe idan ya zo za mu yi imani da shi mun imani da shi za mu yaƙe ku duk wanda ya bi shi ya samu nasara za mu samu nasara game da ku sai Allah ce falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da annabin ya zo sai kasance ba a da shi cikin su ba abin mamaki ko ba da shi cikin su ba bayan shi suka yi ta jira shekara ɗari hudu muna jira ne ya zo cikin wa'annan larabawan wa'anda su ne muke ganin jahilai ba sani wasu iya ba suka ce ba za mu yi imani da shi ba sai suka ke imani sai suka ke imani da shi zaka su ake wa fatawa su su ake wa fatawa a madina kafin zuwa annabi sallallahu alaihi su da ilimin littafi bayan zuwa ne ma mutanen makka su suke zuwa da su su yi fatawa shi mutum mai littafi wanda ke da ilmi, su ana fatawa gare shi ana neman shara ba dole sai fatawa wanda ya da addini ne ba akwai yanzu mallaman addini da ke zaune a kasashen turai akwai cikin su wanda ya bani labari ke cewa mutane suna zuwa wanda ba musulmi ma in mutum cikin damuwa sai ya zo inda mallami sai ya zo inda mallami addini ya ce yana buƙatar a ba shi shawara haka ake tunda ko ina haka ake yi don shi coci coci ba su taɓa da wajajen su wajen ba da shawara sai a ce maka breakthrough za a yi lecture da za ka samu nasara sai mutum ya je ya samu pasto ya ta bashi munan wajen alhamdulillah ba a zuwa wajen mallamin coci mu dai musulmi mu ba su zuwa wajen mallamin coci domin sun san nasu nasu malamai da suke zuwa su kai ma su kai ma su kai ma kokensu amma abin da aka gada ne ana zuwa wajen malamai ko na wani lokacin da aka so kusa annabi wahayi ina haka yake wajen warka bin nufal ko kana rajulu yaktubu bil ibraniya na na khadija ta ta je da shi inda wancan malami wanda yake ba musulmi bane amma malami ne mai ilimin at tawra sai akai a nemi shawara ana neman fatawa don haka yanzu yahudawa an madina sai suka ce ni suka ce yanzu abin sai ya ku su masu ilimi ya dauki suna da ilimin littafi sun sa abin da ya kamata suka dinga bada fatawa sai suka ce idan a tar rajulu imra'atahu fi juburiha idan namiji ya zo ma mata ta ta baya fi kubuliha amma ta gaba bai fuskance ta ba amma idan ta baya ya zo amma dai ya shiga ta gaba kanal da ahwal ya samu da za a samu mai bibin gora suka ce ai ka mai bibin gora da ake samu kun ji da ake yi wanda ya jima'i da mata ta ta baya aka samu da sai a samu mai bibin gora fa nazala sai wannan ayat ta sauka nisa'ukum harithul lakum matayenku gonakinku ne fa atu arsakum annashaitum ku zo ma ku duk da kuka ga dama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta abin da sassana ya ce mukbilatan wa mudbira ta gaba ko ta baya idza kana zalika fil farji inda cikin ne to babu damuwa ta ko ina aka tafi yayi inji annabi sallallahu alaihi wa sallam عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتابه وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أه من امر اهل الكتاب الا ياتوا النساء الا على حرف وذلك اكثر ما تكون المراه فكان هذا الحي من الانصار قد اخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشربون النساء شرها منكرا wa yataladdaduna minhunna muqabalatin wa mudabiratin wa mustarqiyatin falamma qadima al-muhajiruna al-madinata تزوج رجل منهم امرأة من, من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكر عليه وقال إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أمرها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرص لكم فأتوا هلككم أن شئتم أي مقبلات ومجبلات ومسترقعات يعني بذلك موضع الولد الثاني حديث النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما لك أبلا ابن عباس الله يجد أبلاه لعباس قال يتي كان هذا الحي من الأنصار يكتن kasance wannan unguwar عن المدينة وهم أهل ahlu ما أبو تاب gunki ne wa hadal hayyu min al-yahud su kuma wannan wahum ahlul kitab su yahudawa ma abuta littafi ne su littafi da suke karantawa wa kanu rauna lahum fadlan alaihim fil ilmi su kasance suna ganin sun fi wa'ancan ilimi sun fi su falala su ma wa'ancan haka suke gani fa kanu yakaduna bi kathirin min fi'lihim wayannan masu bautar gunki sun kasance suna koyi da da yawa daga aikin yahudawa sai ta ku da littafi sun kasa abin da aka ce mu ba mu littafi wato ilimi yana da amfani don shi musulunci ya yarda namiji ya je ya auri mata ahalin kitabi amma bai je ya auri mushrika ba da mushrika da ahalin kitabi dukkaninsu ba musulmi ba ne amma aka ci ahalin kitabi ne dalili saboda su ahalin kitabi su suna littafi da ya ce musu ga daidai ga ba daidai ba misali wajen mu'amala wajen mu'amala ba wajen bauta ba duk addini da aka sauka suwa daga sama abu ɗaya ne yake kakka yi tsarya kakka ci amana kakki kashi mijinki kakki kaza kakki mai rashin ladabi duk haka haka yake amma su an rikai ba su da littafi su kuma mushrikai ba su da littafi shi mushriki da ka kashe babanka da ka mari mahaifiyarka duk ɗaya ne babu inda aka ci haramun ne kun fahimta ko kun gane illa abin saboda wannan illa sai aka ci ba a wayansu saboda ita yaso ta kashe ka daidai ta yi babu wani sa da ya ce katta kashe ka ba wani sa da ya ce katta yi karya ba amma ita waccan akwai littafi da ya ce mata katta yi kaza ta yi kaza don haka eh, sai kasance suna ganin sun yi su falla sun yi su ilimi sai kasance suna koyi da su wa kana min amri ahli kitabi Allah ya atuna nisa illa ala harfin su wayan ahli kitabi ba su zo mace sai ta gefe daya sai ta kasance tana kwance kasa sun suna sama wadalika asahu ma takunu lumara wannan ya fita kasance suturci take shi ya rufe jikinta ya kasance ba ganin jikinta fa kana hadha alhayy min al-ansari kad akhadhu bidhalika min fi'lihim su kuma wa'annan mutanen na Madina da ba su da addini sun koya daga Yahudawa haka suke yi wa kana hadha alhayy min quraish yashrahuna Nisa nisaa sharhan munkaran su kuma quraishawa muhajiri ne wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina ba su da wannan al'adar sun kasance suna kwanci da mata ta kowane irin hali ya shirahuna sharhan suna suna kwanci aure da ita kowane irin kwanciya kwanciya komi suke wa min hunna suna jin daɗi da matansu mukbilatin wa mudbiratin ta gaba da ta baya wa mustalfiyatin da ta tsaye da ta kwance falan ma ƙadimar muhajirun al madina lokacin da mutanen makka muhajirun suka zo madina ta tazawwaja rajulun minhum imra'a sai wani cikin su ya auri mace sai dina umar ne kamar da zuwa cikin wani hadisi a min al-ansari cikin matan madina sun ga shi ga da suka saba can makka yanzu sun so matan madina ga da suka saba fa zahaba yasna'u biha zalika sai je zai da ita yadda ya saba wa sauran mata ne da yake tun yana makka fa an karatu alaihi ta mai musu ta ce ba a haka nan wa qalat tace inna kunna nu'ta ala harfin inna ma kunna nu'ta ala harfin mu kawai ana zuwa inda muke ne ta gaba kawai gefe ɗaya ake yi kawai ya kasance macin tana kwance mijin yana sama haka ɗaya ake fasna azalika ka yi haka wa illa fashta ne in ba haka ba ka nisance ni ba zan yadda da haka ba hatta shari'a amruha har lamarin ta yawa watsu labarin aka yi ta jin labarin cikin gari fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam Fa'anzarallahu azzawajalla sai Allah azza wa ya saukar da wannan aya yake nisa ukun harsun matanku gonakinku ne fa’atu harsakun annashetun ku zoma ma gonakinku duk da kuka gara ma ai muku bilatin ta gaba wa mutbiratin ko ta baya wa mutsalkiyatin ko ta tsaye ya'ani bizalika maudi alwalad yana nufin inda dai yaro ke fitowa inda aka haihuwa ne na yake halatta na yake halatta mun ji wannan hukuncin ko eh wannan hukuncin a cikin hukuncin da ya kamata a sani ga alama nan zamu dakata ko abinda muka faɗi dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu <coughs> na eh wani abin da kuke so mu fahimta sai eh, da wannan shine istinbadin da ake ana shi ne farkon musulunci saboda wannan in wannan musulunci ne cewa in ni kai lokacin zan zan yana kai to ya ya kai a kiya musulunci amma lokacin ta zai shi kuma bai san ba musulmi bane ko ta zai shi ba musulmi ne sa ta tsaro ba kawai mallami ne wanda sa a tsawara ne dan bazo da sunna akwai magana ta kana da aka kai zai zai magana akwai karatun ah, tambayar sakin da ya wuce na mana gaita na mana tota amma dai za a tsaya tsayin sassun da ya wuce na yi maganar na? za mu kai gare shi na faɗi ana yi ah, ni Allah ke cewa Allah ya faɗi cikin ƙura ne cewa ana yi ah, alayu ma ƙin lalaku musayi ba ta waɗamun ladina utu kita ba ƙin lalaku maɗamun kun ƙin lalaku wal mustanatu min al-mu'minati wal mustanatu min al-ladina utu kita ba min qablikum idan ake tumu hunna ujura hunna satin da ya wuce na yi magana game da kyamara cewa daga nan zuwa sati kaza za mu nemi a tallafi na sayan kamara da sauransu da yake mutane akwai alheri cikin mutane wani mutum kawai ya tambaya a binciko mai nawa kamara take muka binciko 360 sai ba da 100 ba san kowanne ba ne sai aka gaya ne an ce wani ya ba da ɗari ciki wajen kafin sai musulun muka je sai ni faɗa ma jama'a cewa to abin da ake cikin wani bawan Allah ya taimaka da dubu ɗari a cikin kuɗin sayan kyamara sai wani bayan tashi karatu ya cika dubu ɗari da sittin ɗin gaba ɗaya to mutane akwai alheri cikin su sosai Ah, na ji nauyi na hannu kuma gida ni kuma gida har sha na dare wallahi ban yi barci ba abin da ke nuna na roƙi mutane kuɗi na roƙi mutane a sai wani abubuwan ni saba saye da kai na, kun saba abubuwa amma saboda haka sai ni ji nauyi kwarai daga su duk da yake halas ne ba wani abu bane abubuwan yau da gobe ake yi da lalurorin karatu da sauransu ake yi da wannan kuɗin to wannan kuɗin sai kama dubu ɗari uku da sassai, mun aika sau kamara yanzu haka kila an sawo ga duka alama tana tafi ga hanya kuma wani kuma ya koma yin magana shi ma ya ba da wasu kuɗi yau da safe ko koma turo wasu ya ce wani aboki ne dubu goma nake tsammanin ya turo yau jiya ya turo dubu ishirin cewa wani aboki ne ya bai to ga gangamin da muka samu da kyamara gangamin da muka samu kuɗin kyamara da wannan kuɗin dubu talatin da ya izu goma jiya ishirin jiya yau ya yau to insha Allah za ku isa mu sai hard disk ɗin da muke sun sai da kuma laptop insha Allah ki an kawo kyamara za mu gane dan ko ba su isa ba za mu koma roƙon kowa komai ba sai abin da aka saba na wanda yake da rukatu amma za mu koma ba za mu nemi gidauniya ba da haka abin da yake za mu yi gidauniya domin mu sai kamara wasu bayan Allah sun isa mu kuma ɗaya daga cikin wanda ya ba mu ɗari biyu da sittin ɗin makwabcin nan masallaci ne muna roƙo Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara musu zuciyarsu albarka Allah ya ƙara musu zuciyar bayarwa Allah ya ƙare sauran su da suka taimaka wajen tafiyar da addini Allah ya taimake su kuma Allah ya ba mu dukkanin mu koyi da su

ita kuma ina ganin ma da kamata ya ji masu ga albasar littafi su suka ansa sai a wasu wata littafi ya ce yana neman ƙarin haske dangane da ma'anar sunan wannan littafi na adamu zuba ni kalmar ke nufi da hausanci mun fasa da satin da ya wuce za ka wada tuna wanda bai littafi wanda bai littafi wanda bai littafi abu malik ta na dubban mai. az zifaf daga zaffa ya zifu zifafan az zifaf an ganci shi ba ce awai ka ce an ganci duk ɗaya ne duk hausantar da ita kuka yi amma asalin mita ke nufi kawa a tukayen faɗi <laughs> na eh mi Allah ke cikin Qur'ani wa aqbalu ilayhi yazifuna cikin Qur'ani zafa an dunguzo zaka dunguzo ma amarya an dunguzo an kawo maka ita kasan ba kai ka zuwa ka ka dauko ta ba dunguzo ma aka yi to shi ne aka ce ake ta Allah dubban kawo amarya bayin ba ta bismillah ar-rahman akwai wanda yace an ganci shi ma in bai da littafi ya zo ya karba wanda yace an ganci la dubban an ganci in bai da littafi in baka littafi in bai da littafi a kana da shi to yayi to ba wannan kwanta mai tambaya ta tambayar ta kuka cewa ko ya halatta miji ya kwana tare da matansa biyu a gado ɗaya tare da yarda su a bai halatta ba ba ya halatta wani aikin da ake da ɗaya ya halatta ɗaya ta gani ya halatta ɗaya ta ga al'aurar ɗaya ya halatta ɗaya ta ga ana wannan aikin da wata ka bai halatta ba wannan tambayar ta kashe ke cewa wai na ji ana cewa akwai falala mai yawa ga ango ya tabbata ya yi jima'i da matarsa a daren farko shi wannan magana gaskiya ce ko a bai in ba mutum mata ga littafi ba sanar sai mu yi ma bayanin da inda aka samu to kuma ba za mu cin mata gana na sai na akwai an gama ah, muna roƙon addu'a ga ɗan uwanmu ah, malam ah, ahmad suleiman da bala'in da ya afka mai kuma muna roƙon sauran jama'a musulmi da wannan bala'in ya auka ma Allah ya sa su fito lafiya kuma wannan bala'in Allah ya tsage muna shi Allah ya sa ya tafi Allah ya sa ya zan tarihi fiye da Boko Haram ya zama tarihi kuma ya kamata shugabanni su za a kai masuliya ga su babba ta cewa su tashi tsaye su ga cewa an samar da tsaro ana zaɓen shugaba ne domin ya kawo tsaro don shi Allah tabaraka ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai sa mutanen makka su bauta ma Allah Allah zai aqamahum min ju'in wa amanahum min khawf wato kai matsayin ka ne shugaba ka gaya musu cewa na an ko shan yaushe yaushe yaushe yaushe a ƙarya ah, na yaushe wani lokaci a ah, wani lokaci saboda an ƙayyata magana da yanzu ku dauka ba ku yi ta magana ala kulli halin ala Allah ya kuranye mai in ma ya kuranye Allah ya tsare shi gaba so yan uwa musulmi da aka Allah ya kuranye musu Allah ya tabbatar mana zaman lafiya a kasar mu wannan addu'o'i ne da ya kamata mu ci gaba da yi a cikin cikin sallolin mu da kuma lokacin da muke roƙo Allah na kun ji ba kun ji ba wai ne ok kuma yan uwan musulmi da aka kashe a kasar zala Allah ubangiji ya ji kansu ya kai shahadar su Allah ya ya kiyaye sauran yan uwan musulmi da abubuwan nan kasashen da kuma duk da suke a kasashen duniya ku tambaya kike shi yake cewa kamar ya tabbata da sunna an gode karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khayran yace shin ko ya tabbata mace za ta karanta wa eh wannan tambaya ce duk ta kai wanda suka wuce bai tabbata mace za ta karanta wa haka malamai ke faɗi wannan abu ne wanda ya zo addu'ar da namiji zai karantawa idan za a yi jima'i mace za ta karanta bai zuwa abin da za ta karanta ba za ka a tsaye da hadisin yadda ya zo a yi amfani da shaka shi ya fi sati mai zuwa za mu yi karatu insha Allah Zafin da za a yi ɗan musu wurare ne za a zaɓe ka za ka zaɓe zai ba zai hana mai karatu ba insha Allah in ba wani uzu ya gitta ba kamar sai zai za mu yi karatu yadda muka saba insha Allah akwai dallo umar raba wanda ya yi canjar littafin shi da wani a wasu kasuwa kan da yana kusa sai ya zo ya karɓi shi kai ne na zaɓa na hannu subhanakallah wa bihamdika ashhadu wa Thank you.